محمد بن صالح العثيمين في كتابه شرح أصول الإيمان قال أسس العقيدة الإسلامية الدين الإسلامي كما سبق عقيدة وشريعة وقد أشرنا إلى شيء من شرائعه وذكرنا أركانه التي تعتبر أساسا لشرائعه أما العقيدة الإسلامية فأساسها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وقد دل على هذه الأسس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ففي كتاب الله تعالى يقول الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ويقول في القدر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمه بالبصر وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لجبريل حين سأله عن الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم بل أسس العقيدة الإسلامية وتششكي أكيد المسلمين وشكاشكي أكيد المسلمين shi addinin musulunci kamar yadda ya gabata a baya aqida ce da kuma shari'a abinda ake nufi da aqida kudurin zuci kamar yadda da kadaitakar Allah samuwar mala'iku manzanni yadda da tashin kiyama yadda da cewa akwai wuta akwai aljanna da wannan kuduri ne da zuci wannan ita ce aqida daga aka da ya aqidu aqdan ne kamar mutum ya daura wani abu ko ya kulla wani abu وقد أشرنا إلى شيء من شرائعه بل شيء من أم بشون نشري أو إم مسلم وذكرنا أركانه التي تعتبر أساسا لشرائعه ومن أم بشرك وأن أكي كدا ياسو وأكي لوراد سوء من أينسو نشيسي كنا مسلم أما العقيدة الإسلامية وأسسها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر wal qadri khairihi wa sharrihi wannan sune usus na aqidar musulunci imani da Allah imani da mala'iku zuwa ƙarshe kuma abin da ya nuna haka din littafin Allah da sunnar manzon Allah ta fuskar littafin Allah laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billah wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin wannan aya ta ambaci guda biyar cikin rukunin imani sune imani da Allah man amana billahi kenan sannan imani da ranar tashin kiyama wal yawmil akhir imani da mala'iku wal mala'ika imani da littattafai wal kitabi wan nabiyyin kuma imani da annabawa cikon na shida shine Allah ya ambace shi a wata surar ta daban a inda yace inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar kowane irin abu mun halicce shi ta hanyar kaddarawa wato mun kaddara abun sannan kuma halittar ta zo ta tabbata gurgurdan yadda muka kaddara yadda muka tsara wannan ta fuskar ayoyi ke. ta fuskar hadisai kuwa kuna sanar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake bada ansa ga mala'ika jibril da ya tambaye shi game da imani yace al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri wanda hadisi ne da imamu muslim waɗannan sune rukunan musulunci imani guda shida a can ɗazu an yi bayanin rukunan musulunci guda biyar to akwai bambance-bambance tsakanin waɗancan rukunai da waɗannan bambanci na farko da za mu iya gani rukunan musulunci su abubuwa ne na zahiri ko dai wanda baki zai furta kamar kalmar shahada ko wanda gabbai za su aikata kamar sallah da gabbai ake aikata abu ne na zahiri ko zakka abu ne na fili don alaka ce tsakanin mai bayarwa da mai karba sannan kuma ga azumi na watan ramadan wata ibada ce jama'iyya ibada ce da taron jama'a suke yi gaba ɗaya wani mutum baya kaɗaita da azumin sa shi kaɗai ya ce yau na ga wata kuma zan yi dole sai da sauran jama'a musulmi sannan kuma ga aikin hajji wanda shi ma tare da sauran musulmi ma'ana dai za ku lura da rukunan musulunci dukkaninsu ayyuka ne na zahiri al'amal al-zahira amma rukunan imani kuma dukkan su gaba ɗaya al'amal al-batina ne ayyuka ne na batini domin yadda da Allah wani abu ne da ke cikin zuciya yadda da kadai kadar Allah imani da mala'iku imani da manzanni imani da wannan a zuciya yake ba a fili yake ba wannan ɗaya daga cikin bambance bambancen da ke tsakanin su kenan waɗannan al'amal zahira ne waɗannan kuma al'amal albatina sannan wani bambancin zai ƙara fitowa nan gaba a cikin sharhin da zai wa kowanne dan yadda ya ambace su haka a jumlace zai kuma ambace su ɗaya ɗaya da ɗan sharhi da bayani da buga misali kamar yadda za mu iya gani الإيمان بالله تعالى الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور الأول الإيمان بوجود الله تعالى وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس أما دلالة الفطرة على وجوده فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها ما يصرفه ما يصرفه عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه البخاري نفرق دي إيمان دا الله إذا أنت إيمان دا الله تيقن شيء أبا بيقول هدو إيمان دا ساموسا إيمان دا kasancewarsa rabbu imani da kasancewarsa ilahu imani da sunayensa da sufofinsa sunaye da sufofi don abu ɗaya ne to idan ka haɗa waɗannan ya zama bai guda nawa kenan guda hudu yaddar mutum akwai Allah wato ta kunshi waɗannan ababai guda to zai dauke su ɗaya ɗaya al-iman billahi yatadammanu arba'ata umur wato iman da Allah ya kunshi al'amura guda hudu na farko al-iman bi wujudillah mutum ya akwai Allah din وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والأقل والشرع والحس abin da ke nuna samuwar Allah shine waɗannan ababe guda hudu na farko fitra tsarki na musulunci da Allah ke halatta yake halitta dan adam kai na biyu al'aqlu lafiyayyen hankali wanda bai gurɓata ba abu na uku dalili na shari'a qur'ani ko hadisi ingantacce hudu al dalili na a taba da hannu ko a gani da ido shine alhissu domin duk lokacin a ce akwai abu kaza yanzu misali wani ya shigo ya ce wanda yake karanta wannan littafin ake fassarawa shine Mala Ibrahim Bittina abokin zancen sai na nan cikin masallaci sai ce me dalilin ka <laughs> yanzu shi me dalilin sa cewa Malam Ibrahim ke karanta ganin ido ba gashi ba ana ganin sa wannan ya zama dalilin is da abin da ido zai gani ko hannu ya taba a ji abu a gane mai tauri ne ko mai kaushi shine mai alhis to waɗannan dalilai guda hudu duk suna nuna akwai Allah fitra hankali shari'a da kuma alhis duk suna nuna akwai Allah to zai dauke su dai amma dalalatul fitratu ala wujudihi dalili na fitra tsarki da ake halittar dan adam cewa akwai Allah فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم دكا وانا أبن هلتا أن تبي أن تدسي أن هلتشيشي أبسا غيين إيماني دا مهلتشنسا tunda zai tashi a zuciyarsa yana jin ba shi yayi kansa ba ya sallama ba shi yayi kansa zai tashi kuma a zuciyarsa ya tabbatar ba iyayensa suka kera shi ya san wannan amma kuma ya san haka ba haka ya faru ba dole akwai halitta to dan adam an hadisi kan wannan bidar yadda da cewa akwai wanda yayi ne ko da bai taba ganin shi da ido ba ko da ba zai iya faɗin garin su ba amma dai ya da dai akwai wanda yayi wannan fitara ce da Allah halitta dan adam kai min gairi sabbi tafsirin abin baya bukatar tsayawa mutum ya dogon tunani au alimu ko a karantar da shi kan wannan wala yansarifu an muqtada hadhihi alfitra ba wanda zai kaucewa abinda fitra din nan ta hukunta ta zartar ne yadda da cewa akwai alkhaliq illa man tara ala qalbihi ma yasrifu anha sai fa wanda wani abu ya karsu akan zuciyarsa irin abin da zai iya kawar da zuciyarsa daga kan wannan aqida in fitra ta samu tangarda to shikenan saboda da muka ce haka li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce ma min mauludin illa yuladu ala fitra dukkan jariri ana haihuwarsa ne akan fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi iyayensa biyu ne ke yahudantar da shi ko su kiristantar da shi ko su majusantar da shi to a nan faɗin manzan Allah cewa ma min mauludin illa yuladu ala fitra dukkan jariri ana halittar sa akan fitra su malamai sun yi sabani shin fitra ita ce musulunci ko kuma wani istidad wani kimfi ne da shiri da Allah ya halitta dan adam a kai wanda in an kyale shi shi kadai ba a yi masa da'awa ba ma musulunci zai yi waɗansu suka ce fitra ita ce musulunci suka ce a cikin wannan hadisi manzo Allah ya ce fa abahu yahwidanihi aw yansuranihi aw yumajisani sai ya dakata anan amma bai ce ba aw yumuslimani ma'ana ba su suke ashe tunda alal fitra ne ba buƙatar kuma su musulunta da shi ashe fitra da ita ce me yawa wanda ita ce hujjar su suka ce fitra ita ce musulunci waɗanda kuma suka ce a fitra ba musulunci ba ce ba fitra halitta ce wato wani kimtsi ne da shiri da Allah ke halittar dan adam akai wani haske ne a ɗabi'ance Allah ke ɗabi'antar da dan adam akai wanda inda za a kyale shi kar ya ji sharri kar ya ga sharri to musulunci zai koda baka kira shi zuwa ga musulunci da ya ga musulunci zai ba sai ka ce zo mutum kuma amma da sharadin kar ya ji sharri kar ya ga sharri domin ganin sharri da idan sa abin da ke iya dakushe wannan mai fitra din ina fata mu hinda jin sharri da labari wannan wani abu ne ganin sharri a aikace wannan wani abu ne da zai iya rikita wannan fitrar ta shi to ashe fitra din wani abu ne ba musulunci ba musulunci daban fitra din daban dan ya ce fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li illa zalika din al-qayyim wato fatara an-nasa alaiha bima na khalaqa an-nasa alaiha ai bima na taba an-nasa alaiha Allah ya tabi'antar da mutane akan wannan fitra din da aka ce la tabdila li khalqillah kar ku musanya halittar Allah kaga sai aka sanya wa fitra suna mai halitta la tabdila li khalqillah kar ku musanya halittar Allah musulunci ku za a ce masa halittar Allah sai dai a ce hukunci na Allah ko wahayin Allah ko wani abu makamancin haka amma ba za a ce masa halittar Allah la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakin aktharun nasi la ya'lam sai fitra mutum na iya gurbata ta da haka Allah ce la tabdila li khalqillah wannan jumla ce kabariya amma ma'ana halin sha don lokacin da kace latin da labari take ba a musanya halittan Allah amma ma'anar wannan la tubaddilu khalqallahi wato insha wato jumla ce kabariya amma ha al insha jamil jiddan wannan abin da yake nufi kenan in la tubaddilu khalqallahi وأما دلالة العقل aqli ala الله ta'ala. ولأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها إذ لا يمكن أن توجد أن توجد نفسها بنفسها ولا يمكن أن توجد صدفة لا يمكن أن توجد نفسها أن توجد نفس نفس أن توجد نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلق نفسه لأن لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقا ولا يمكن أن توجد صدفة لأن كل حادث لا بد له من محدث ولأن وجودها على النظام البديع والتناسق المتآلف متآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة إذ الموجود صدفة ليس على ندام في أصل وجوده فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره جميل دلالة تهنكلي وانت ما أم بجد دليل na fitra mun yadda akwai fitra to fitrar dan adam kuwa za ta jagorance shi cewa lallai akwai Allah sai kuma hankali lafiyayyen hankali ma zai jagorar dan adam cewa akwai Allah shine cewa amma dalalatul aqli ala wujudillahi ta'ala fa li anna hadhihi al waɗannan ababen halitta da muke gani mutum da aljan da dabbobi da duwatsu da ruwaye da sauransu sabiqaha wa lahiqaha waɗanda suka shuɗe a da da waɗanda za su zo nan gaba as-sabiq wanda ya wuce baya al-lahiq wanda ke tafi nan ba nan gaba labudda laha min khaliq dukkanin su dole sai dole suna da mahalicci awjadaha wanda ya samar da su iz la yumkinu an tujida nafsaha bi nafsiha dan ba shi yawa halittu dinnan su samar da kansu da kansu a ce bishiya ita ce kanta kifi shi ya kansa dan adam shi ya kansa rago shi ya kansa tunkiya ita ce kanta ba zai yi ba ba shi yiwa su samar da kansu da kansu wala yumkin an tuja da sudufa ba shi yiwa kuma a samar da su kawai bisa ga dace kawai ka ci aka gansu ba wanda ya yi su ba zai yi ba ina ba ta fahimta yanzu nan gudun muna cikin masallaci sai ma ga an jeho wani abu za mu ce dutse ya shigo da kanshi ko za mu nemo wani ya jeho shi wani ya tashi da ya yi nasa a ne ka nake ga wajen sai ina zuwan ka kawai bisa ga dace ne ya fado da kansa hankali ba zai da wannan ba to ya za a waɗannan halittu da ruwaye da duwatsu da sama da kasa a ce bisa ga dace kawai suka samu da kansu ko incidents ne kawai dace ba tare da kaddarawa ba ba tare da mai yi ba ba zai yi ba yace wala la yamkinu an tujira nafsaha bi nafsiha li anna shay'a la yakhluqu nafsahu mun ce ba za su iya samar da kansu da kansu ba dan abu baya yin kansa da kansa li'annahu qabla wujudihi ma'du domin kafin a samar da shi ai da babu shi kaifai fa kaifa yakunu khaliqan to babu kuma ya zai zama mahalicci kaga ba zai yi bukin wannan don hankali ya yadda da wannan da hankalin mamuni da hankalin kafiri ya kamata ya yadda da wannan in kaga hankali bai yadda da wannan ba to hankalin baya da lafiya wala yumkinu an tujada sudufa ba shi iya yiwa a samar da su ka cibis ba tare da tsarawa ba ba tare da mai halitta ba li'anna kullu hadithin la budda lahu min muhdith domin duk wani abu da ya faru to ko wanda ya fara da yanzu ce in kaga dutse to akwai wanda ya je hoshi in kaga sawu to akwai wanda akwai wanda ya wuce ta wajen in kaga rami akwai wanda ya haka ramin amma ba yiwa rami yayi kansa kansa an gane ko ولأن وجودها على هذا النظام البديع domin samuwar waɗannan halittu a bisa ga wannan tsari mai ban kaye shine albadiyya والتناسق المتآلف da wannan zubi almuta'alaf wanda ya dace da juna domin za ka ga kowace bishiya da tsawonta ya dace da ita daidai yawan rassanta daidai yawan ginshiƙin itacen da yake ƙasa ba yanda za a yi rassan su yawa kaga kuma itacen ya zama riri. ina fata mu ita idan rassan suka yi yawa suna da nauyi to kuma gindin itacen sai zama mai babban ƙato ce wanda zai ɗaukar wannan nauyi babu yadda za a yi kaga ƴaƴa ko na lemo ko na ayaba da yawa kuma ya zanto abin da yake rike da su kuma dan siriri ba zai yi ba shi ma sai yayi kauri gurgurdan yadda ya dace da daukan wannan nauyin ina fata an fahimta wannan shine at-tanasuk zibi al-muta'ala wanda ya dace da juna wanda da ka ganta kaga ya dace da juna zubin da kasa ce kai ya dace da ita an gane ko ba shi yawa a samu wannan tsari mai ban sha'awa irin wannan wal irtibat al multaham da kuma alaka shine al irtibat da alaka almultaham haɗaɗɗiyar alaka bainal asbabi wa musabbabatiha tsakanin sababi da abin da yake haihuwa daga sababin me za mu ce wannan ko akwai sababi akwai da yake haihuwa daga sababi yanzu kamar saukar ruwan sama sababi ne na fitowar tsirrai fitowar tsirrai wato ruwan sama ya zama sababi fitowar tsirrai ya zama mai almusabbab ina fata fahimta abin da ke haihuwa daga me sababi duk lokacin da aka hura wuta a murhu sai aka ɗauko tukunya da ruwa sai aka ɗora wannan wutar ita ce sababi tafasar ruwan kuma ne me al Ka kaga ko alaka tsakanin kowane sababi da me da al babu yadda za a yi mu samu wannan alaka mai ƙarfi tsakanin al-asbab wal musabbabat wa bainal kainati ba'dha ma ba'd ko mu samu wannan alaka mai ƙarfi tsakanin halittu sashin su da sashi zanto mabukatan juna samuwar wannan gaba ɗaya yamna umman ambatan yana hani yankakken hani an yi kuna wujudu hasulfa a ce waɗannan ababai samuwar su kawai ya faru ne bisa ga dace ko ka ci kawai aka yi ba tsara su aka yi ba ko ba mai su ba zai yi ba izil mawjudu sulfa laysa ala nizamin domin duk abin da aka samar da shi ba tsari to baya da tsari za ka ga ah, duk abin da aka samar da shi bisa ga cibis to za ka ga baya da tsari yanzu misali ana aikin gini sai mota ta kawo block a kula guda lokacin da mutane suke saukewa za a ga ana ɗora su ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya ɗorin da za a yi musu kuma ba zai tsawo da yawa ba yadda za su faɗi da kansu kuma ko da ɗaya kan da za a rika sassaɓa su da juna to wannan dan saboda su suka yi mai su suka samar da kansu ko ne samar da su tunda wani samar da su sai suka yi tsari amma a ce rashin sa aka yi motar ta zo karya kwada sai ta zame ta faɗi sai ta sauye bulodin. ya zai wani zai hau kan wani duk abin da yake ba mai yin za a ganshi faran rakwatan babu tsari tsarin halittu din nan ya nuna ko wanda yi su domin da ba wanda yi su da faransa samu tsari ina ba za mu fahimta shi ne ke cewa duk abin da aka samar da shi su dufa ba tare da niyya ba to bayan da aka ganshi ala nizam laysa ala nizam ba za ka ganshi akan tsari ba fi asli wujudihi a asalin samuwarsa fa kaifa yakunu muntaziman hala baqaihi wa tatawwurihi a asalin samuwar abu bai samu tsari ba to sai ya ci gaba da dorewa kuma a tsare ba zai yi ba amma duk abin da aka samar da tsari a asalin samuwarsa to wanda yake son ya ci gaba da tsarin shi zai rinka kula da tsarin su dan ya dore akan tsarin to shi sa dama da kasa da ruwa da halittun mutane da suke tafiya kan tsari saboda wanda ya samar da su yana kula da su da haka ce ma tarafi khalqir rahmani min tafawut ba za ka ga wata wani cikas ba a cikin halittar Allah don yana kula da kayansa yadda ya samar da shi a tsare kuma shi ne zai ci gaba da kula da wanzuwar wannan abu a tsare har zuwa lokacin da ya ga dama warga za shi warga za shi da kansa subhanahu wataala na'am وإذا لم يمكن وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها ولا أن توجد صدفة تعين أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين idan ku waɗannan halittu ya zanto ba za su iya samar da kansu da kansu ba ba kuma yadda a samar da su su fatan wato bisa ga dace kadai ta ayyana an yakuna laha mujid to ya zama tilas a samu mai samar da su wa huwa Allahu rabbul alamin wa qad zakara Allah ta'ala hadha ad-dalil al-aqli wal burhan al-qat'i fi surati at-tur haythu قال am khuliqu min غير shay'in am humul khaliqun yani annahum lam يخلقوا min غير khaliqin ولا هم الذين خلقوا أنفسهم فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون وكان جبير يومئذ مشركا قال كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي رواه البخاري مفرقا ممتاز يسي أبنك تعالى يا أم بتونا دليلي نهنكلي الدليل الأقلي والبرهان القطعي دون ينككر هجة أتكن صورة الطور أين ديتي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون shin an halicci mutane ne ba tare da komai ba ba tare da mai halitta ba kawai suka samu kansu don mai hankali zai ce a'a to an humul khaliqun ko su ne suka halicci kansu da kansu anan ba don mai hankali zai ne zai ce a'a to idan ba na farkon bane ba na biyun bane ba to ko babu wani abu sai na uku shine akwai mahalicci da ya halicce su to wannan mahalicci shine Allah yani annahum lam yukhlaqu min ghairi khaliq abin da ba halicce su ba tare da mahalicci ba ولهم الذين خلقوا أنفسهم فكما سوسك هل تكنسوا لكنسوا فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى سيزم تيلز آيات سوى مهل التنسو شيني الله تعالى مالتي ولهذا لما سمع زبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور وتجبير بن مطعم يا عند يجمع ذا الله ينكر سورة الطور هريكاو فدن الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون وكان جبير يومئذ مشركا أو أن اللوكة شي جبير بن مطعم ينا كافر يبي مسلم تبا قال يتي كاد قلبي أن يطير zuciyata sai ta yi kamar ta tashi sama wato ta jikina ya tsage ta fita saboda tasirantuwa da abin da na ji na wannan hujjojin wa zalika awwala ma waqara al-iman fi qalbi wannan ko shine farkon lokacin da imani ya tabbata a cikin zuciyata ma'ana wannan aya ta je hankalin sai ce to lalle kuwa akwai mahalicci shine Allah to lalle kuwa wannan mahaliccin shi ya cancanta aiwa bauta rawahu bukhari mufarrad imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi amma ba a hada wuri guda ba kamar mallan ya hadar wayan ne dan ya bayar da hujja amma ya kawo ta a wurare daban-daban na'am linadrib مثلا yuwaddihu dhalika فإنه لو حدثك شخص عن قصر مشيد أحاطت به الحدائق وجرت, وجرت بينها الأنهار وملئ بالفرش والأسرة والأسرة والأسرة وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته وقال لك إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه أو وجد هكذا صرفة بدون موجد لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه وعددت حديثه صفها من القول صفها صفها من القول أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديء الباهر قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بدون موجد يتي مبقى وانا مسالة زي فترة مانا دعونا أبو سرالي لو حدثك شخص عن قصر مشير da wani mutum zai baka labarin wani gida da aka gina shi shine babban gida wanda yake ya wuce gidaje na gama garin mutane kamar da gida na sarauta ko kuma gida na gwamnati gida na hukuma yanzu kamar federal suka sayar da zaka ce mata kasar gamman house zai iya zama kasar gidan sarki ma zai iya zama kasar da dukkan wani gida da ya kama da wannan palace ne kawai a turanci palace shine kasar da mutum zai zo baka labarin wani ƙasaitaccen gini mushayyir wanda aka haɓaka shi ko aka gina shi an gane ko a haɗa bihil hadaik gonaki da lambuna suna kewaye da shi wajarat da al anhar ga ruwa ya gudana a tsakanin wannan lambuna da suke kewaye da gidan wa muli abil furushi wal asirra kuma an cika shi da shimfiɗu da gadaje al asirra jam'i idan sarir ga doke an cika shi da shimfiɗu da gadaje wa zuyyina bi anwa'iz zina kuma an yi masa kwalliya da nau'ika nau'ika na kayan kwalliya da ado min muqawwimatihi wa mukammilatihi cikin abin da za su sa masa kima ta karu shine muqawwimatihi wa mukammilatihi da abawan da su karawa gidan kamala ya kara farjini aka samu gida irin wannan tsari wa qala laka wani yazo ta yace da kai inna hadha al-qasra wa ma fihi min kamalin ai wannan kasaitaccen gida da kake gani da abin da ke cikin sa na kamala kada auje da nasu, ai gidan shi ya kafa da kansa au wujin haka za su dufa bidun mujin ko kuma har kawai aka waye gari da wurin zai je nan wurin fulot ne kawai aka waye gari a gan shi ka ci bis kawai aka yi bisa ga dace kawai sai ga gida da irin wannan ta tsaka biduni mujid ba wanda ya samar da shi ba wanda ya yi shi wala sai da hakan ta faru labadarta ila inkari zalika da ka yi gaggawar inkarin wannan labarin ka ce kai baka yarda da wannan ƙarya ne wa takzibihi da ƙaryata shi wa adatta hadithahu safahan min alqawli da ka kida ya zancensa a matsayin wautar zance a asafahu wauta ke a faidu zuba da zalika an yi kuna al kawun al sai, to yanzu duk bayan wannan dan gajeren labari da muka baka a matsayin misali zai iya halatta a hankalin mai hankali wannan duniya sararin duniya da yalwarsa da muke gani bi arzihi wa sama'ihi samansa da kasansa wa aflakihi da tauraransa wa ahwalihi da halayen da duniya take ciki zafi sanyi ruwan sama kamfar ruwan sama shine wato fari da sauran abubuwa wa nizamihi albadi'i albahir da tsarin sa mai bankaye mai daukar hankali shine albahir abin da ke fusgar hankalin mutum kada a jada nafsahu yanzu nan duk ya samar da kansa shi da kansa sararin duniyar nan ta samar da kansa da kanka أو وجد صدفة بدون موجب هو كوي هكا أكا تاسي هكا دون ربا وان دي يتبا بدن يؤتي أكون دي يتبا كاكا هنك اللي بدأ يدلوني وان ذكنا سوي تيمان دليلي نهنك اللي يا كما تهيدتي وافري الله باين دليلي نفي طرا يا داكو الله دليلي هنك اللي ما زي داكو الله تو دغنا الشريعة وأما دلالة وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح خلق لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به يتي أما دليل سريع بسد سامور الله فلأن الكتب السماوية kullaha tantiqu bidhalik ko mu ce kullaha ko mu ce kulluha duk ɗaya ne a larabci in mun ce kullaha ya zanto badal na alkutuba as-samawiyyata kullaha ya zan badal ne na shi in mun ce kulluha tantiqu wato fa li'anna al-kutuba as-samawiyya wannan duk gaba ya zama inna da ismuha kulluha tantiqu sai zanto fi mahalli khabari inna kenan khabari anna kenan ko jumlar gaba ɗaya ta zama fil mahalli kulluha tantiqu bidhalika dukkan littattafan da aka saukar daga sama sun yadda akwai Allah kaga wannan ai shari'a ce da at-taura da zabura da qur'ani duk sun yadda akwai Allah wa ma ja'a min al-ahkam al-mutadammina li abinda su littattafan suka zo da shi na hukunce hukunce wanda suka kunshi maslahar halitta dalilin ala annaha rabbin hakimin alimin bi masalih khalqi dalilin ne kan cewa hukunce hukunce sun gangalo ne daga ubangiji mai hikima masani dangane da maslahar bayansa wa ma ja'at bihi min al-akhbar abinda littafan da suka zo da sunan labarin sararin samaniya na halitta allati shahida al-waqi'u bi sidqiha wanda waƙiyin rayuwa ne wanda gobe ya nuna gaskiyar labarin dalilin ala annaha min rabbin qadirin ala ijadi ma akhbara bih dalili ne bisa ga cewa abin ya zo daga ubangiji mai kaddara mai iko ala ijadi ma akhbara bisa ga samar da abin da ya bada da labarin cewa zai samar ma'ana dalilai dai na shari'a sun fi sun fi karfin kidayawa cewa akwai Allah sai dilalatul hiss wa amma wa amma adillatul hiss ala wujudillahi fa min wajhaini ahaduhuma أننا نسمع ونشاهد من إجابات الداعي وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى مم. قال الله تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له وقال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلك المال وجاع الإيال فادعوا الله لنا فرفع يديه ودعا فسار الصحاب أمثال الجبال فلم فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته وفي الجمعة التالية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله فادع الله لنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت وما زال إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى وأتى بشرائط, بشرائط الإجابة جميل بلالة الحس أبسا سامور الله وأن تفسك بيجي فسك تفرقوا أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين منا جل باري ونلوك جمع غني gani da أبا ababai أنت ansa ما masu addu'a wa gawfil makrubina da taimakon waɗanda suke cikin bakin ciki shine al makrub allazi asabahu al karb wanda bakin ciki sami shine al makrub ma yadullu dalalatan qati'a wannan abin da muke gani cikin sa akwai dalili yankakke ala wujudihi ta'ala bisa ga samuwar Allah Allah ya ce wa nuhan iznada min qablu fastajabna lahu ambaci labarin annabi nuhu yayin da ya kira ubangijinsa tun da fasta ga bana lahu sai muka ansa masa ansa addu'a ya nuna akwai mai ansa warke kuma Allah ya ce da annabi da sahabbansa iz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum tun lokacin da kuke neman agajin ubangijinku sai ya ansa muku sannan ya tabbata cikin sahih bukhari daga an dan malik wani mazaunin karkara ya zo wajen manzon Allah ranar juma'a Wannan wannabi ya khutub a lokacin manzon Allah na hutuba ya ce da shi ya rasulullah halakal malu wa ja'al iyalu fad'u Allah lana yace ya manzan Allah dukiya ta halaka abin da yake nufi da dukiya anan dabbobi dabbobi duk sun halaka saboda karancin ruwa raƙuma da canu da tumaki duk suna mutuwa shine ma'anar halakal malu Waje al'iyalu. iyalu iyali kuma sun yin wata an ji yunwa saboda karancin abinci ga fari yayi fari fad'u Allah halana ka roƙa mana Allah farafa yadaihi wa da'a manzan Allah ya daga hannunsa yana cikin huduba yi addu'a wato wannan ya nuna kenan idan wani kuzuri ya sa wani mutum ya shigo ya yanke liman daga hudubar juma'a idan liman yanke bai laifi ba bar ana cikin hudubar juma'a wani ya zo zai musulunta kaga ba za a ce ba sai an kare sai a shigo da shi sai liman wannan ba Allah zai musulunta shi wanda ya wannan surutun bai kuskure ba shi kuma liman sai dakatar da hudubar ba shi kalmar shahada ya ce masa ya je wanka sannan kuma ya ci gaba da hudubar. inda ga wannan mazaunin karkara ne yazo yake faɗa manzo Allah ana cikin hutuba bai matsa ya ɓata lokaci ba yana gani ya kamata kafin manzo Allah ya sauko a faɗa musu da ana cikin imajin <laughs> to da ba bukatar jinkiri manzo Allah ya daga hannu ya addu'a sara sahabu abinda yake nufi da sara sai kawai ga girgije ya motsa a sama bayan da ba a ganin sa daga sara ya suru ne idan girgije ya tashi ta yi cewa sarar gubaru kula ta tashi an gane ko Mm, ga nan ma cikin alkurani fa asar na bihi na ka'a eh. fa asar na bihi daga al'isaratu motsa abu ko ta yadda abu fasarar sahabu sai girgije ya tashi sama amsal aljibali kamar manya manyan duwatsu falam yanzil am minbarihi manzon Allah bai sauka daga kan minbarin sa da yake hudu ba bai kammala hudu ba hatta ra'aytul matara yatahadaru ala lihiyatihi har sai da ga ruwa yana kwaranya akan gemunsa in ja na tsammali inda masallacin manzo Allah yana yoyo idan an yi ruwa wani lokacin yakan jika inda manzo Allah ke dora goshin sama yayin sallah sallallahu alaihi wasallam abin da wannan ke nuna wa tawadu'un manzo Allah <laughs> sallallahu alaihi wasallam masallacin sa da yoyo har akwai lokacin da aka yi sallah masallacin ya cika da ruwa manzo Allah ya tsaya goshin sa da dago wajen yin sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi sahabin da ke baya ce na ga tabo goshin manzo Allah inda ya dora wajen sujada da abin da wannan ke nuna wa tawadu'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam يتحادر على الهته ينا فرنيا وفي الجمعة الثانية جمعة بيو قام ذلك الأعرابي أو غيره sai ga dai wancan mazaunin karkara na wancan mako ko kuma wani wanda ba shi ba fa qala ya tashi ya rasulullah tahaddama bina ita gine-gine sun rushe wa gharqa almalu dukiya ta dulmiya cikin ruwa ya cinye dukiya ko ya tafi da dabbobi ko ya kwashe dan abin da aka shuka a gona fadu Allah lana ka roka mana Allah to annan kaga shi ma dai yana da fikihu duk da mazaunin karkara ne da yana da fikihu bai ce baka roki Allah ya kame ruwa sai ce ka roka mana Allah ya dan shiru haka bai karasa ko da kotar wayar an ce ya ce abin nan a kame ruwa farafa a yadda sai manzo Allah ya daga hannunsa sama wa qala ce Allahumma hawalaina wala alaina ya ubangiji a kai gefen mu banda mu kuma kaga bai ce a kame ruwan gaba ɗaya ba a kai gefen mu banda mu fa ma yushiru ila nahiya ana zama kace manzo Allah baya yin nuni zuwa ga wani gefe yace Allahumma hawalaina wala alaina illam farajat face sai ka ga girgizan wajen ya dare ya zama wasai babu ruwa kaga ruwan zai tsaya ke. an yi da shi kuma wani waje to kaga wannan dalili ne da cewa akwai Allah ne domin gashi manzo Allah ya roka, kuma an ga bukata ta biya to inda babu kan aida sai a ji shiru da aka roka? وما زالت إجابة الداعين أمرا da إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله ما لتي أنسى الدعاء ما تكرا وأنا أبني دهري وأنا إيه جننسى هري زوى رايور متيو لمن صدق اللجوء إلى الله ga dukkan wanda ya gaskata komawa zuwa ga Allah inda zaka roke shi da gaske da yaqini ka cika ladubban addu'a to mutum zai abin mata bi siratul ijaba kuma yazo da sharuɗa na karba addu'a to wannan fuska ta farko kenan ta dilalatul his an sa addu'ar waɗanda suka roki Allah wata bukata sai na biyu الوجه الثاني أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى لأنها أمور خارجة عن النطاق النطاق البشري البشري يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم ونصرا لهم ونصرا لهم misalu zalika idan za ka kara takin da to nusra amma idan kai fataha sai ka shafe ta nasara ma'ana alwajhu thani fuska ta biyu anna ayatul anbiya ayoyin annabawa Allah allati tusammal mu'jizat wanda ake kiransa suna mu'jiza ta annabawa wa yushahiduha an-nas wanda mutane ke iya gani aure yasma wani biha ko su ji labarin masallan annabi kake bisa ga cewa akwai wanda ya turo annabawa to kaga wanda ma shi ma dalilin history tunda Allah da ya turo annabawa sai ba su mu'jiza malam yace ayatul anbiya yace allati tusammal mu'jizat wato ya hada tsakanin lafazi guda biyu dan ibnu taymiya yana daga cikin wanda ya kawo juyin juyin halin cewa lafazin mu'jiza babu shi ko a qur'ani ko a hadisi dukkan wata mu'jiza ta annabi aya Allah ke kiranta ba ya kiranta da suna mu'jiza a ma'anar mu'jiza sai dan abin da ake kira da mu'jiza ai daga al'ajizu ne ajiza ya ajizu ajizan al'ajizu shine gajiyawa al-mu'jiza abin da ke gajiyar da mutane ya tara mutane gajiya su kasa koyon irin su yi tsiyi su kasa shine mu'jiza sandar annabi Musa kai ba za a iya kwaikwayon sa ba an yadda mu'jiza din ce amma shi ibn taymiya inda yake rigima yace ka kawo mun aya ko hadisi da Allah yake na yi mu'jiza da suna mu'jiza sai dai ce aya laqad atayna musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila da'u ja'alna bana maryama wa ummuhu aya da ce mu'jiza wa atainahuma ila rabbihim <laughs> wa awaynahuma ila rabbihim zati karar gumai dai inda ka sai ce inna fi zalika la'ayatan inna fi zalika la'ayatan aw ba ce mu'jiza aya ke kiranta manzo Allah ma fita cikin hadisin bukhari da wayan abu hurairah ma min al-anbiya nabiyyun illa wa qad utiya min al-ayati bai ce min al-mu'jizati illa wa qad utiya min al-ayati ma mithluhu amana alayhi al-bashar wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allah ilayya fa arju an ake ba komai idan ka ce mu'jiza sai ka ce aya wani ya ibn tabiya ba dama ne wata yana da karfin hujja kaga ne shi yasa sai malam ya fake yace anna ayatul anbiya'i allati tusamma al mu'jizat da so ya hada tsakanin ibnu tabiya da sauran kana ce ya ce mu'jiza a ce kila bai karanta magana ibnu taymiya bane sai dalibai sai za su yi raddi ka san kananan dalibai ba abin da musu zafi sai su yi raddi an kuma yace ce a'a aya sai a ce to kaga ya inkarin mu'jiza kenan bai ce musu mu'jiza ba ko kuma wanda bai san ana kiran su haka ba zai kasa gane ba Ka kaga hikimar malam hikimar malamai kenan ya ce li'annaha wa huwa Allah ta'ala abinda ke nuna akwai wanda ya turo su annabawan shine Allah ta'ala li'annaha umurun khariqa al'amara ne da suka keta al'ada suka zo ba yadda aka saba gani ba an nitaqil bashar sun fi karfin ikon dan adam yujriha Allah ta'ala ta'idan li rusulihi wa nasran lahum Allah na gudanar da waɗannan ayoyi a hannun annabawa don karfafar annabawan da taimakon su جاء مثالي مثال ذلك آية موسى صلى الله عليه وسلم حين أمره الله تعالى أن يضرب بأصاه البحر فضربه فانفلق اثنا عشر طريقا يابسا والماء فانفلق فانفلق فانفلق اثني عشر طريقا يابسا والماء بينهما كالجبال قال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان فكان كل فرقة firqin ka qawlil azim kaga wannan misali na farko na annabi Musa lokacin da Allah ya umarce shi dauki sanda ce da ki dutse da ita a teku da ita fa darabahu fanfalaqat nay ashara tariqan yabis Ina dukan teku da sandarsa sai kawai tekun ya dare aka samu hanya daidai har goma sha biyu kowace hanya ke kasashiya busashiya kamar dama ba ruwa a wajen kaga mu aya din kenan ko mu'jiza wal ma'u bainahuma kal jibal a nan an tara ruwa gefe guda ga hanya nan ma ga ruwa gefe guda tsakiya ga hanya busasshiyar hanya fa kuma kowane yanki na ruwa ya zama kamar turaren dutse shine ne falaka fa kana kullu firkin qattawd al-azim at-tawd shine dutse eh fan sai teku yi kece fa kana kullu firkin kowane kaso na tekun sai zama qattawd al-azim kamar babban dutse kamar dutse babba na'am ومثال ثاني آية عيسى صلى الله عليه وسلم حيث كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله قال الله تعالى عنه وأحيي الموتى بإذن الله وقال سبحانه وإذ تخرج الموتى بإذني kaga wannan ma aya ce ina jin wannan a fili ki ba sai na sharhi ba na'am wa misalun thalith li muhammadin sallallahu alaihi wa sallam حين طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس وفي ذلك قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تعييدا لرسله ونصرا لهم تدل دلالة قطعية على وجوده تعالى ممتاز misali na uku mu'jizar الله صلى الله عليه وسلم لو كنت Qurayshawa suka nemi ya آية sai ya ishara zuwa ga wata sai wata ya rabe gida biyu fara'ahun nasu kuma kowa ya gani a gaban idansa Su in dai kai annabi ne da kake dawar Allah ya turo ka ba ma aya mu sai ya nuna wata ya ce wata ya rabe gida biyu ya rabe gida biyu ya faɗo ƙasa to abin da fi ban sha'awa a wannan lokacin ila su za su ce yi musu sihiri ko to akwai yan uwansa da suka tafi kasuwanci waɗansu ƙasashe ba sa maka akai abu dai idan sihiri ne da tasirin zai tsaya ina a maka inda waɗanda suna dawowa daga harkar kasuwanci kafin su ce kun jima mutumin kawai rannan fa muna tsaye ya ce wata ya dare in banda abin nan kawai maka wata ya rabe in banda safiya zai haka kafin su basu labarin suka ce kun san ko abin da ya faru wata rana muna daga can kawai maka wata ya rabe gida biyu <laughs> to ka gani tsafin da amma duk da haka kafin suka ce ka gani tsafin ya kai hakan <laughs> ba mu <laughs> wata ya rabe gida biyu Allah ce yake eh, ta sa'atu wan shaqqal qamar bisa ga wata aya da ya kamata su imani sai ga sun kawar da kai wa yaqulu sihrun mustamir sai ya wannan sihiri ne mai ci gaba da zarfewa ya fara shi ba zai daina ba sai ya ji kayansa fa bi hadhihi al-ayat al-mahsusa da waɗannan ayoyi waɗanda ake iya gani da ido ko a taba da hannu mutum ya gani ko a bashi labari in baya nan allati yujriha Allah ta'ala ta'idan li rusulih wadanda Allah ke gudanar da su dan karfin manzanninsa wa nasrallahum dan taimakon su ta tadullu dalalatan qat'iyya suna nuna dalili yankakken dalili ala wujudihi ta'ala bisa ga samar Allah wato dai imani da Allah ya kusa al'amura guda nawa al'amura guda hudu shine imani da samuwarsa to yanzu mun gama magana akan imani da samuwarsa wanda muka ce dalili na fitara da dalili na hankali da dalilin shari'a da kuma dalili na mai alhis duk sun nuna akwai Allah to wannan an ga an riga an gama da wannan sai abu na biyu asani al-imanu bi rububiyyatihi hmm. ay bi annahu wahdahu ar-rabb la sharika lahu wa la mu'in والرب من له الخلق والملك والأمر فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا هو ولا أمر إلا له قال تعالى ألا له الخلق والأمر وقال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبيته ربوبية الله سبحانه إلا أن يكون مكابرا غير معتقد بما يقول كما حصل من فرعون حين قال لقومه أنا ربكم الأعلى وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري لكن ذلك ليس أن أقيده قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا abu na biyu shine imani da rububiyar ubangiji bayan ka yadda akwai Allah to sai ka yarda kuma shi rabu ne ai bi annahu wahdahu ar la sharika lahu wa mu'in shi kadai ne ar-rabb to rabbu kuma abin da yake nunawa halitta tare da kulawa da halitta wato ba halitta din kadai ba an yi halitta kuma ana kulawa da halitta da ya halitta bai kyale haka ba sai da ya kula da ita to wannan shine me rabbu shi kadai yake a matsayin rabbu duk duniya ba mai halitta shi to tunda ko wani bai halitta ma ya kula da halitta kuma ba nashi bane ba kenan da wani yayi tarayya da shi wajen halitta so kuma ya zo ya tsaya shi wajen me kulawa da halitta to amma shi kadai ya halitta da haka kuma shi kadai ke kulawa da ita to abinda rabbu ke nufi kin war rabbu man lahu al-khalqu wal mulku wal amru anan wurin haka malam ya faɗa wato ar-rabbu shine wanda yake shine mai halitta shine mamallaki shine kuma wanda yake da al-amru al-amru shine tasarrufi gudanar da halittar ke halittar tasa ce kuma shine mulkin sa ce sannan kuma shi ke gudanar da lamarinta fala khaliqa illa illallah. ولا مالك إلا هو ولا أمر إلا له قال تعالى ألا له الخلق والأمر يتي كسولا لا كجي da halitta da lamarin halittar gudanar da ita ko umarninta da hana ta a hannun sai yadda shi kadai ke yin halitta ta kuma shi kadai zai umarni ya hani yadda wani bai yi tarayya da shi wajen halitta ta kuma kuma kamata wani ya tarayya da shi wajen mai umarni ko hani kar wani ba da doka sai Allah dan shi Allah shi kadai ke yin halitta وقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير aka lissafa a baya na yulijin lalifin nahari wa yulijin nahari ta'ala mulk wallazina tad'una min dunihi waɗanda duk za ku kira ba Allah ba annabawa ne mala'iku ne manzanni ne waliyai ne aljanu ne mutane ne ma yamlikuna min qatmir ba sa mallakar koda qatmir a cikin dabino akwai al'amura guda uku kudin duk Allah ya ambace su cikin alqur'ani yana buga misali da su wajen kankanta akwai alqatmir akwai annaqir akwai alfatil an gane ko fatil shi ne zarazara nan na hancin dabino kwallon dabino din bayan ka cire ba kai kuma dan zare ba nan gudu aka kankanin abu ne an gane ko kitsimiyar rigar da ke kewaye da dabinon bayan abin da ake ci ba ko ta yin rigar rigar fara yar karma kaga shi ma abu da ya kai kan matuka wajen mai kankanta ko rashin amfani an fahimta ko to nakiyar kuma shine wani dugo da ke bayan kwallon dabinon ba kai dan dugo ba ga wani daga shi shine natir dukkan su ubangiji ta'ala ya buga misali da su a cikin alqur'ani wajen nuna kankanta an gane ko am lahum nasibun min al-mulk fa idza la yutuna an-nasa nakira ana mun rawar yahudu ko da nakir ba za su iya biyo mutum ba waɗansu malaman kuma sun fassara nakir da cewa shine ita wannan fatar sannan shi kitabir kuma shine tuban na bayan dabino din amma fatil shine wannan zara ma'ana dai waɗannan da ababen ne da suka shafi dabino khasa'is ne nashi amma ana buga misali da kowane ɗaya daga cikin su dan me dan kankanta to Allah ya ce dukkan wanda suke duniya ba sa mallakar ko da gwargwadon wannan rigar ta dabino ko kuma ka ce wannan zanen na bayan dabino kaga ai ya kai matsayin kankanta ko da shi mutane ba sa mallaka ko mai mallakar Allah ne ma yamliku min qitmir ba mai ko ba Allah ne ke komai da komai ولم يعلم أن أحد من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون مكابرا ba taɓa ji ba a tarihi wani yayi inkarin kasancewar Allah rabu sai fa in yayi ne kawai dan da gangan ya musu gaskiya shine mukabara gaira mutaka da bima ma ya Ya faɗa a baki yayi inkari amma a zuci shi ma ba ya kudiri inkari ya yarda akwai Allah din ya yarda akwai rabu kama hasala min fir'auna hina qala liqaumi kamar yadda fir'auna hakan ta faru daga gare shi lokacin da ya ce da mutanen sa ana rabu kuma ana kuma ya ce da su ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi kaga dun nan yayi da'awar ba wani Allah sai shi amma kuma a fili ne wannan a zuci shi ma ya yarda akwai Allah walakin na zalika laysa na aqida bai faɗa wannan din ba a matsayin ba aqida ba kawai irin girman kai ne da cika baki cika baki ne amma a zuciya ya yarda akwai Allah dalili anan gurin shine qala Allah ta'ala wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum a cikin kisar fir'auna ne aka kawo wannan tsakanin shi da annabi Musa cewa su kafiran da suka yi zamani da annabi Musa jahadu biha sun yi musu da ayoyin da annabi Musa da su wataika kana ta anfusuhum amma a zuci sun yarda abin gaske ne amma a baki sun yi musu su wannan musun ne na baki saboda mai zulmun wa uluwa dan zalunci da jijji da kai da girman kai shine al'ulu wa qala musa li fir'auna fi ma haka Allahu anhu annan Musa ya faɗa Fir'auna cikin abin da Allah ya hikaito ce da Fir'auna laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair kai ka san ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyin da nazo da su dangi na mu'jiza ɗaya ɗaya ɗaya din har guda tara ba wanda ya saukar da su illa rabbus samawati wal ardi sai mahalicin sammai da kasai da abin da ke cikin su basaira ya saukar da su ne a matsayin hujjoji ka san haka malamai suka ce muhallin shahida nan gurin fir'auna bai ce wa ban sani ba sai ya shiru ya tabbatar da bai nan ashe ya sani bai ce ba ban sani ba wa inni la zunnuka ya fir'aun masbura ni dai ina zaton kai fir'aun dai kam halakakke ne kawai in ba halakakke ba ya ka san abu amma ka zo ka rinka furta kishiyarsa dan mukabara da girman kai نعم ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في الألوهية قال الله تعالى قل لمن الأرض قل, قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجي وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وقال الله مشركي sun tabbatar da rububiyar Allah duk da kuma suna yin tarayya da shi wajen bauta su hada shi da wani fil uluhiyya a cikin ilahantakarsa don Allah ce ka ce da su limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun ka ce da su ƙasa da wanda ke kanta mallakar wane ne in kuna da sani kuma na labari Allah ce sai quluna lillahi za su ce ai mallakar Allah ne sai ce kul afala tazakkarun to ka ce ashe ba za ku dauki wa'azi ba tunda kun san mallakar ta ce dan me kuma za ku sa masa kishiya qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim ce da su wane ne mahalicin sammai da ƙasa wane ne mahalicin al'arshi mai girma Allah ce sai quluna lillah za su da kai wato ai wannan duk mallakar Allah ne al'arshi shine wato al'arshi mai girma dan al'arshi shine mafi girman halitta cikin halittun Allah gaba ɗaya ba abin da ya fi al'arshi girma ya fi sammai ya fi girma shi kadai tunda kursiyu kadai ya fi girman sammai bakwai da ƙasai bakwai tunda Allah ce wasi a kursiyyuhu samawati wal ard to shi kuma kursiyyu din idan an hada shi da al'arsu shi kuma ɗan gangane ne bai kai al'arsu girma ba an fahimta ko shi ya sa aka ambace shi al'arshi azim al'arshi majid al'arshi karim aka ba shi siffa ta al-karam da al'azama da kuma al majid zul arshi majid an gane ko rabbul arshi karim san wajen karshen suratul mu'minin nan kuma rabbul arshil azim sai yaquluna lillahi zasu ce da kai ayyub duk mallakar Allah ne ka ce da su afala ta taqun to ba za ku tsorace ubangiji ba ku kiyaye kanku daga shirka ce da su a karo na uku man biyadihi malakutu kulli shay lafazin malakutu na nufin mulk mulki amma sai ka kara wawan da ta'un domin mubalaga kamar ka ce jabarut kaga jabarut ai daga aljabr ne ko aljabir malakut waye wanda mulkin komai da komai ke hannunsa wa huwa yujiru shi ke ba da kariya wala yujaru alaihi ba a ba da kariya idan ya so kama mutum da hukuma waye ke da wannan iko in kuntum talamuna in kuna da masaniya sai yaquluna lillah za su ce Allah ne qul to kace da su fa anna tusaru ta yaya yake kautar da ku daga tafarkin gaskiya an kun da wannan ma'ana duk wannan ya nuna cewa sun yarda da kasancewar Allah rabu wanda dama wannan shine abin da muke so mu tabbatar cewa Rububiya ta ubangiji kusan dukkan kafirai ma sun yarda da ita wanda kaga ya nuna bai yarda da Rububiyar ubangiji ba to yayi hakan ne dan mukabara amma ba wai dan azuci ba haka kun ce ana kiran sallah ɗaya saura minti goma ina ganin kuma yanzu ɗaya saura minti goma ta yi dan haka sai mu mu karasa wannan gabar sai mu tashi akan na uku to babu laifi karasa karasa musu وقال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن, ليقولن خلقهن العزيز العليم وقال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يوفقون وأمر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضيه حكمته فهو كذلك الحاكم فيما فيه بشرع العبادات وأحكام المعاملات حسب ما تقتضيه حكمته فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات أو حاكما في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان جميل وبنجد دالته ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الأليم wannan ma shaida ce kan cewa sun yarda akwai Allah tunda inda za a tambaye su wa halitta sama da ƙasa za su ce wanda ya halitta su shine al-aziz shine al-aziz al-alim sannan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun in an tambaye su wa halitta sama ko wa halitta su su karan kansu za su ce wato Allah ne sai Allah ce fa anna yufakun to dan me ake musu ƙarya kuma su yarda a ce banda Allah akwai ko mai arzitawa ko ya talautar kuma su yarda shine fa anna yufakuna daga al-ifk ne ko afika ya afika وأمر ربي سبحانه شامل للأمر الكوني الشرعي da aka ce Allah shine da yake da al'amru al'amru din da ake nufi a nan ya shafi al'amru kauni da al'amru shar'i al'amru kauni lamari na gudanar da duniya al'amru shar'i lamari na bada doka yi kaza bar kaza duk wannan da aka ce lahu al'amru ya shafi duka guda biyu shine yake gudanar da duniya wajen saukar da ruwa da fitar da tsirrai da kashewa da rayawa da halitta da komai al'amru kenan sannan shi ne ke ba da doka ya halatta ya haramta ya wajabtar ya wajabtar ya haramta wato ya shar'anta ya ce ai kaza to duk wannan al'amari din ya shafi duka guda biyu kenan fa kama annahu mudabbir al-kawni al fihi bima yuridu kamar yadda shine mai gudanar da sararin duniya shine al-kawn al-qadi fihi bima yurid wanda yake zartar da abin da ya so cikin sa hasba ma taktabihi hikmatuhu gurgudan yadda hikimarsa ta nuna fa huwa kadhalika al hakim fihi to haka Allah shine mai yin hukunci a cikin wannan sarari na duniya bi shar'il ibadati ta hanyar shar'anta ibadoji wa al mu'amalati da tsara hukuncin-hukuncin na rayuwa sai da sayarwa da cinikayya da fangila da yanayin zamantakewar mutane daukan aiki kora daga aiki duk ya kamata a tuntubi yaya Allah ya tsara a da kwadago tsakanin mutum da mutum tsakanin gwamnati da gwamnati tsakanin kamfani da gwamnati duk Allah ne yake da ikon ya tsara wannan hasan ma ta tafi hikimatu ko gurgurda da hikimarsa ta nuna fa man ittakhadha Allah ta'ala musharri'an fil ibadat dukkan wanda ya riki wani mai shar'antawa cikin ibadoji banda Allah aw hakimun ko kuma ya riki wani mai bada hukunci da doka a cikin mu'amala ta rayuwa banda Allah faqad ashraka bihi to hakika yayi shirka walam yuhaqqiq al imana bai tabbatar da imani ba kada aikin ba karami bane ba cikin komai ubangiji ta Allah shine alalahul khalq wal amr to Allah shi mana gaban kaɗai to ina ga sai mu tsaya nan a da magarib mun zo sai mu tashi ana uku insha Allah ta'ala tai da dai idan to daga nan zuwa gobe mun sauke littafin insha Allah abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wannan kuskure Allah shi ya yi na'am kuma za ka da mu ba ka ba kuma da ka kawo a ya na nemi uzuri zuwa da asar da wuya zai iya abin da saboda a gaje nake sosai da sosai tsakani da Allah yau da sassafe na fito da karfi jiya kuma ban samu barci ba har wajen karfe biyu na dare yau kuma na tuko mota karfe shida na safe kaga dan na ce da yamma zan yi ta ko ba zan iya na magariba ba amma da magariba za mu iya gobe da safe sai mu dora insha Allah ya taimaka mu amin Allah assalamu alaikum سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك فاذا كان هذا ممكنا في احوال الدنيا أفلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة وأما اعتمادهم في فيما زعموه على أنه لو كشف على الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق بسعة بسعة ولا ضيق فجوابه من وجوه منها الأول أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الظاهرة الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات وقد قيل وكم من آئب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم yace dalilin hankali kuwa mutum zai kwanta a barci ya ga mafarki irin mafarkin da kila ya iya dacewa da abin da yake a fili wani lokacin ma mutum zai iya ganin annabi a cikin mafarki bisa da siffarsa to dukkan wanda ya ga annabi ko cikin mafarki bisa da siffarsa fa kadara hu haka to lalle annabin ya gani tare da haka mai baccin yana nan a cikin ɗakinsa a kan shimfada saba'idan amma ra'a nesa da abin da ya gani din fa idza kana hadha mumkinan fi ahwalid dunya in wannan abin da ke faruwa a rayuwar duniya a fala yakunu mumkinan fi ahwalil akhirah ko ba zai faru ba dangane da lahira wa amma atmaduhum fi ma za'amuhu ala annahu law kushifa an almayyit fi qabrihi law wujida kama amma dogaran su cewa wai inda za a je a bude kabarin da an samu mutum kamar lokacin da aka binne shi kabarin bai canja ba ta fuskar fadi ko kunci fa jawabuhu min wujuhin to za a iya bada ansa ta hanyoyi daban-daban na farko annahu la tasuru ma'aradatu ma ja'a bihi shar'u bi misli hadhihi shubuhat ad-dahidah ba shi halatta mutum ya fito na fito da abin da shari'a ta tabbatar ta hanyar kawo wata subha wadda take ba ta tasiri addahiza mara karfi mara kwari allati law ta'ammala al-mu'aridu wanda shi mai fito na fito da inda zai lura biha da ita subha ma ja'a bihi shar'u hakka ta'ammul wato da zai lura da ita subhar ma ja'a bihi shar'u hakka ta'ammul la'alima butlan hadhihi subha wato da zai kwatanta abin da subha ta zo da shi da abin da shari'a ta zo da shi kuma yake kyakkyawar kula da ya gane rusa wasu mahasisi da kansa malaki ce dama ta masu hikima sun ce wa kan min a'idin qawlan sahiha yaso da dama mutum zai ai bata zance sahihi wa afatuhu min al-fahm sahih sai kai abinda ya kawo illar haka din shine mummuna fahimta kuma tana da kyakkyawar fahimta ba zai inkaru wannan ba الثاني الثاني أن أحوال البرزخ من أمور من أمور الغيب التي لا يدركها الإس ولو كانت تدرك بالحس لفاتت, لفاتت فائدة الإيمان بالغيب المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق بها الثالث أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت دون غيره وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش أو في مكان واسع بهيج وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه لم يتغير منامه هو في حجرته وبين فراشه وغطائه ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو بين أصحابه فيسمع الوحي ولا يسمعه الصحابة وربما يتمثل له الملك رجلا فيكلمه والصحابة لا يرون الملك ولا يسمعونه جميل abu na biyu an na anna hawal albarzakh albarzakh shine abin da ke biyo bayan mutuwa kafin tashin kiyama halayen barzahu suna daga cikin lamurra na gaibi allati la da al-hisu wanda ido ko kunne ba za su riske su ba domin da ana iya riskar su ta hanyar alhis ji ko gani la fatat fa'idatul imani bil ghaib to da kuma ba wata fa'ida wajen yin imani da gaibi kenan an gane ko wala tasawul mu'minuna bil ghaibi wal jahiduna fi tasdiqi biha da ba bambanci tsakanin wanda suka yi imani da gaibu suka gaskata da kuma wanda suka yi inkarin gaibu din ina fa zan fahimta inda kana son sai abin ya zama kamar da na ganin ida a duniya na uku annal azaba wa na'ima wa sa'at al-qabr wa dhiqahu azaba da ni'ima da yalwar kabari ko sa abu ne da mamaci ke riska shi da kansa dole da rihi banda sa kai ba za ka iya riskar hakan ba kai ko da ka tona kabari amma shi ya san me yake ci wa huwa kama yaran na'imu fi manamihi daidai da abinda mai bacci yake gani shi ke ganin kayansa amma kada kake kusa da shi kila ma kai sun fada daya baka san baka gani ba baka ji ba amma shi ya gani kuma in ya tashi ya faɗa ma zaka yadda baka kafa wajen cewa ai ni ban gani ba to dan me zaka yi inkarin na lahira ko na wato cikin kabari zai iya ganin kansa fi makanin dayyikin muhis a fi makanin wasi'in bahit wuri mai yalwa ko wuri mai kunci da kewa a wajen ba kowa sai shi وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه هو في هجرته وبين فراشه وغطائه game da wanda ba shi ba ai ba wani canji da aka samu yana nan a shimfiɗarsa yana nan a ɗakinsa yana nan ƙarƙashin mayafinsa amma shi kuwa ya ga canji shi kadai shi wani ƙarƙanin nabi sallallahu alaihi wasallam yuha ilaihi wa bayna ashabihi fa yasma'u alwahya annabi ya kasance yana zaune cikin sahabbai ayi masa wahayi gashi ya ji wahayin wala yasma'u fa sahaba sahabbai ba su ji ba sai annabi ya isar gashi ko tare suke kaga lamari ne na mai kenan na gaibu wa rubba yatamassalu lahu al-malaku rajulun fa yukallimu mai yiwa mala'ika zai zo a siffar dan adam ya tamassalu lahu al-malaku rajulan fa yukallimuhu ya masa magana wa sahabatu la yarawna al-malaka wa la yasma'unahu sahabbai ba su gaishe ba ba su jima magana kuma yana tare da su a lokacin sai annabi kaga duk waɗannan ababai ne na gaibu kenan sai abu na ƙarshe الرابع إن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه ولا يمكن أن يدركوا كل موجود فالسماوات السبع والأرض ومن فيهن وكل شيء يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا يسمعه الله تعالى من من شاء من خلقه أحيانا ومع ذلك هم محجوب هو محجوب عنا وفي ذلك يقول الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وهكذا الشياطين والجن يسقون في الأرض ذهابا وإيابا ذهابا ذهابا وإيابا وقد حضرت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته وأنستوا وولوا إلى قومهم منذرين وما هذا فهم محجوبون عنا وفي ذلك يقول الله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإن كان الخلق لا يدركون كل موجود فإنه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب ولم يدركوه abu na hudu na ƙarshe shine riskar halitta wato jinsu ko ganinsu mahdud yana da iyaka da ɗan abin da Allah ya ba su dama na riska ɗin ba zai iya yiwa su iya riskar komai da komai ba domin sammai guda bakwai da ƙasa da abin da ke ciki da kowane irin abu yana tasbihi da Allah tasbihi na gaske na hakika yusmi'uhu Allah ta'ala man sha'a min khalqihi ahyana wani lokacin Allah yana jiyar da wanda ya ga dama cikin halittu amma tare da haka huwa mahzubun anna Allah ya riga ya kare wannan tasbihin ba ma ji wa fi zalika yaqulu ta'ala ka hankali Allah yake cewa tasbihu lahu samawati tasbihu wal ardu man fihin sammai guda bakwai da kasa duk suna tasbihi ga Allah wa min shay'in illa yusabbihu bihamdi wani irin abin yana tasbihi ga Allah walakin la tafqahuna tasbihahu amma ku ba ku fahimta tasbihi kaga yin su gashi kuma ba ma ji rashin jin mu ya nuna ba sai to dan mutum ya sanar kabari bai ga shimfiɗa da zarruwa ba sai ce ko babu akwai shi ne bai gari ba irin yadda da ƙasa da sama duk suna tasbihi ga Allah wani ba ba an gane ku wa hakaza shayatin wal jin shaytanu da aljanu yas'auna fil ardi dhahaban wa iyaban suna tafiya cikin ƙasa ta hanyar zuwa ko dawowa kai kawo wa qad hadarat al jinnu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam aljanu sun zo wajen annabi suka saurari karatunsa suka yi shiru suka ce da ma dangin su an fito shi ne ce an satu sun saurari karatunsa wa wallau ila qaumihim munzirina suka juya wajen mutanen su suna wa'azi tare da haka fa hum mahjubuna anna ai an kare su bari mu ba ma ganin su da haka ne ma Allah ke cewa ya bani adam la yaftinannakum shaytan ya ku ayyan annabi adam kada sai dan ya fitine ku kama akhraja abawaykum min aljanna irin yadda ya fitar da mahaifanku annabi adam da matarsa daga cikin aljanna yanzu yanzi'u anhuma libasahuma ya sabauta musu cire su daga jikinsu li yuriyahuma sawatihima dan ya nuna musu al'aurat junansu shaytan yayi haka innahu yarakum huwa qabiluhu min hasla tarahum lalle shi shaydan yana ganin ku shi da danginsa min hasu za la tarawna ta inda ku ba ku ganin sa wato aljanu kenan ba ma ganin su inna ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minun Allah ce mun sanya shaydanu su zama majibinta na marun wanda ba su da imani yace wa in kana al khalqu la yudrikuna kull mawjud in halitta ba sa iya riskar dukkan wani abu saman samamme ba lalle bane dan abu saman samamme ne ka ji shi ka ganshi fa innahu la yujuzu an yunkiru ma sabata min umuril ghaib to baya halatta mutum yayi inkarin wato abin da ya tabbata ta hanyar ilimin gaibu wala midar ba su gaisu ai abu abubuwa da a yanzu a zamani likitoci suke gari suke cewa la tura bi al mujarrada ba a iya ganin sa da tsantsar ido haka sai an sa na'ura sai a gabe sai a ga abu. to amma rashin ganin sa sai nuna babu idan cikin ku wanda ya gara tafin hannunsa sai a ga tafin hannunsa ai babu komai amma inda zai je ya wanke a cikin ruwa ruwan da yake gare zai ga dattin da zai tara a ciki to ya aka bi da wannan dattin ba nan gudu sai ba komai kake iya gani ba rashin ganin ka kuma baya nuna mai baya nuna sai babu alhamdulillah zai mu dakata akan haka mun dai karasa dai haka da kan hajaran majaran ki abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu dada inda muka yi kuskure Allah shi ya ce mana yana da kila dabaran da za mu yi shi ne sai a kira sallah da dama lokacin yayi kila za a iya ba da minti biyar sai ma an tambaya ɗaya ko biyu shi ɗaya ko biyu cikin minti biyar bai kiran sallah sai kira ah, ko muna ba mu yan hakuri kamar yadda malai bayani cewa ba za mu iya samun dama amsa tambayoyi gaba ɗaya ba amma da za mu zaɓi ɗaya ko biyu ko guda uku sai amsa farko malam masu kasa sun kawo kuka cewa amsar da ka bayar akan tafiyar hakimiyya amsa ce mai muhimmanci kuma amma ba su samu dama ɗaukar ba saboda matsala irin ta na'ura ko malam zai mana hakuri ya maimaita ko da ba abin da yake wahala illa maimaita abu bayan ka riga ka yi shi yana da wahala wani lokaci abin da na faɗa shi ne kasa tauhidi gida uku shine abin da malamai magabata suka sani wato tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya da kuma tauhidul asma'i was sifat amma kasa shi gida hudu a kawo tauhidul hakimiyya wannan waɗansu malamai ne na ƙarshe suka kawo shi musamman ya shahara a wurin marubuta na ƙungiyar al'ikhwanul musulmin kamar su sayyid kutub da waɗansu makamantansu abinda tauhidul hakimiyya ke nufi bai wa Allah hukunci shi kaɗai. ta yadda ba wanda zai shar'anta wani abu halattawa ko haramtawa ko sawa ko hanawa ko kafa doka sai Allah ta'ala su magabata ba wai ba su yarda da tauhidul hakimiyya bane a sun shigar da shi cikin tauhidu al-uluhiyya da yana shiga da cikin tauhidul uluhiyya wato cikin tauhidin kadai ta Allah da ibada don yadda ake wa Allah ibada ta hanyar yin sallah da zakka da azumi haka ake Allah ibada wajen bin umarninsa ko hannunsa cikin ma'amaloli na rayuwa da kuma wajen yanke hukunci da wajen tsara tattalin arzikin mutane ko siyasar mutane duk Allah ake bi ake masa bauta da wannan da haka abin da yake sananne shine kasa tauhidi zuwa gida biyu ko kasa shi zuwa gida uku idan an kasa tauhidi zuwa gida biyu sukan ce kashi na farko shine tauhidun fil ma'rifati wal ithbat tauhidun fil ma'rifati wal ithbat wanda wannan ya kunshi tauhidi na ar-rububiyya da kuma tauhidul asma'i was sifat don kowanne ya ginu ne akan sanin Allah da kuma tabbatar da abin da aka sani din tauhidul asma'i wa sifat ya kunshi akan sanin Allah ta hanyar sunaye da sifofi tauhidul rububiyya ya gina akan sanin Allah ta hanyar ayyukansa shi yasa aka ce tauhidun fil ma'arifati wal ithbat kaga ya kunshi tauhidul rububiyya da tauhidul Asma'i wa sifat tauhidun fi talabi wal qasdi wato shine tauhidul uluhiyya a wurin Allah za a nema kuma shi za a nufata da ibada ko shi za a nufata da addu'a idan kuma mun kasashe gida uku to kaga kai waye tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i wa sifat wanda nace akwai ayoyi guda biyu da suke nuna shi aya ta farko za mu iya fahimtar ta cikin suratul kahf a cikin suratul maryam da Allah ya rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati Allah shine ubangijin sammai da ƙasa kuma shine ubangijin abin da ke tsakaninsu kaga nan ya shafi tauhidul rububiyya da yace fa abudhu wastabir li ibadati ka bauta masa kuma ka haƙurƙurtar da kanka wajen yi masa bauta to kaga wannan ya zama tauhidul uluhiyya kenan da yace hal ta'lamu lahu samiya kaga wannan ya kunshi tauhidul asma'i was sifat dan yace shin kaga wanda yake tafara da Allah ma'ana Allah baya da tafara shi kadai yake cikin sunayensa shi kadai yake cikin sifofinsa kaga tauhidul asma'i was sifat ya shiga haka fadin Allah ta'ala huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ad-din alhamdulillahi rabbil alamin wato Allah shine al-hayyu kaga wannan ya shafi tauhidul asma'i was sifat la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ad-din ya shafi tauhidul uluhiyya fadin alhamdulillahi rabbil alamin a karshen aya ya shafi tauhidul rububiyya da haka dai wannan shine abin da ya fi bayyana ya fito fili shigar da tauhidul asma'i was sifat ai shigar da tauhidul hakimiyya cikin tauhidul uluhiyya ba wai mutum ya ware shi daban ba a matsayin kashi mai zaman kansa kamar yanzu na akwai bambanci tsakanin shi da wancan bayan ko asali ba bambanci ina ba zan fahimta an sai wannan tambaya kuma ta zo daga ɗan uwa daban-daban cewa malam sun ji a cikin karatu an ce farkon annabi shine annabi rogo to shin annabi adam baya cikin annabawa ne ko kuma shi ya zo ga abu baya nuhu ne farkon manzo aka ce farkon manzo eh awwal rasulin ba asaballahu ila ahli al na'am na tsammanin masu tambaya zaman mai wani ne kuskure wasu masu tambaya suna cewa wannan kamar rutun larabci na cewa ya mu'allim zan karanta larabcin na kalima hmm. ya mu'allim ahtaju ka tafsiru ya wasu ce hadhihi al-aya ma'a bayanin wadihi wal an gina jin mun fahimci da wannan ko eh, farkon manzanni eh. na'am gashi nan cewa ba ya muallim za'amna awwalu nabiyyin wa aina naj'al adam ai mun faɗa maka cewa farkon manzanni aka ce awwal rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard malan aka da tambayar haka kamar abin nan farkon manzanni ba shi annabi adam shi ba manzo bane ba ah, to an turo da manzo kafin annabi adam a ah, da kafin annabi nuhu a ah, abin tambayar kenan an turo da manzo zuwa ga mutan ƙasa kafin annabi nuhu annabi adam ba turo shi bayani wanda aka turo shi dama an turo shi ne kasdan ila arzi ko kuma yana cikin aljanna sai aka saukar da shi daga cikin aljanna saboda abin da ya faru saboda kuma malam baya wa'azi kenan baya kira ba maganan baya wa'azi ba an turo shi ne dama dan yin wa'azi khasatan li ya'izan nas ya zo ya samu kansa duniya yayi wa'azi ga yayansa ga wanda suke tare da shi amma dama dan wannan aka saukar da shi <laughs> abu ne mai sauki ba da wanda aka saukar da shi ba Allah da kansa ya faɗi me ya faru cikin aljanna tsakanin annabi Adam da Iblis wanda sakamakon wannan aka ce ihli tu min ajmi'a <laughs> ba wa zai aka kishi shi ba ku sauka <laughs> ba ya turo shi ba da ba ne da yazo ya wazi ko bai lafi amma kasdan me yayi makasudin zuwan annabi Nuhu dan yi wazi shikenan awwalan rasulin ba asa wallahu ila ahli al kuma nafsi ne na hadisin bukari sai mu tsaya muna kwana kwane awwalu rasulin me wannan awwaliya da take nufi wannan kasan mun san cewa an ce annabi manzanni da qur'ani an bada guda 25 ne in kace ba a aka cire adam ya zo 24 ce dai dole abin ya dan rikitar da kwakwalwar kuma. ba wani abu ya rikita su ya yi wa'azi ko shakka ba amma dai ba sauko shi kasa ba dama don yin wa'azi an sauko da shi kasa don saboda ya ci bishiya shi da matarsa kuma an ce su Allah kuma ya riga ya kaddara haka saboda wata hikima ta shi subhanahu wa na malam wannan mai tambaya na cewa malam akwai wani kasar da na ji na Abdul a akan istiwa'i wanda yi a Maiduguri a cikin kasar ɗin na ji ya ambace ka da wani wai a wani kwaya ya ce kun yi muƙabala da shi akan aƙida a faɗinsa kun sha kashi kun koma kuna kame to malam don Allah me gaskiyan abin da ya faru shin malam an yi rakwadin na don ina so ko kuna da matsala wani lokaci san jin labari ma'ana yan banda abinka yanzu duk karatuttukan da ake yanzu wannan karatun da aka yi ba ya fi mukabala goma ba da karatun kashe musu ba ɗin da aka yi ba ya fi mukabala talatin ba in mukabala ce kai ne za ta ji ana taikiya amma wannan kuma kai ana baka yadda kai ma za ka je kai mukabala in ka samu dan bida da yi to na fito da kai na farko da yake na biyu abdul jabbar ƙarya ke bai mukabala da shi Abdul Jabbar ƙarya yake domin mukabala da shi ba ba su yi mukabala da Malam Awwalu ba Malam Awwalu wani dalibi ne daga cikin ɗaliban Jami'ar Islamiyya na Madina wanda yake unguwar Madabo a cikin birnin Kano yana kewaye da intijaniya ta sama da ta ƙasa amma ubangiji ta Allah ya fahimci suna kuma yake koyar da da'awa ta suna a tsakiyar unguwar kuma dan unguwar ne ba yadda aka iya da shi dan dangi ne a unguwar sun rasa yadda za su yi da shi shine ya rubuta wata wata irin muzakkira haka mai kyau akan akida shine shi Abdul Jabbar yi masa raddi sai kuma rabi'u musa rijiyar lemo kanan malam muhammad sani rabi umar shi ma ya yi masa raddi to amma ni na cewa mun yi mukabala kare yake mun yi mukabala da shi ba an dan dariƙa da muka yi mukabala da shi a kano lokacin da na yi magana a kan kadiriya ca ne suka aka turo waɗansu ko da shi ko babu shi a ciki da suka zo wai za mu yi mukabala na ce a'a ku yanzu idan muka yi mukabala da ku in na gure kuma sai kun je gida kun tambaya ku yi imani ko kar ku yi ya kamata su manyan su zo wanda sai isa su wakilci kar ka da kai mukabala da wanda yake wakili ne idan akwai shehin tijaniya a garin nan sai turo almajirin su kudin su ku mukabala kar ma ka yi bata kanka lokaci kake shi babban yazo in ya yarda duk mabiyan sun yarda in ya ki duk sun ki amma wannan dan karamin dan ya yarda shi kadai kansa kawai ya wakilta to dan me za a turo ka sai baya wakilta tijaniya ya kamata babban wakilin ta yazo wannan kan ba alfahari ba ko gobe aka samu wani wakilin tajaniya babban da zai iya wakiltar ta yace mu zauna mu tattauna yanzu ba kana suna daura zan tafi Kano wallahi sai ka ƙara kwana duk abin da ke Kano ya rushe shi amma kawai a turo wani yaro ya zo ya ce ya zo kuma kabila da shi to a daure ko a bata igiya mutumin da shi kansa ma idan ya ko ya gamsu ba zai yadda ba sai ya je ya nemi izini ya imani ko kare imani kaga ai ba zai yi ka ce za ka yi makabala da wani amma shi yana kokarin ya faɗi wannan a wajen sauraron da ba san shi ba dan ya karya ya burge amma dai mukabalar da muka yi kiri-kiri a gidan sarki a Kano ita ce lokacin da ba aka kai karan mu na ce Allah na sama aka tare dukkan manyan shehuna na Kano musamman na Tijjaniya su suka ba zakewa a wajen da su aka yi na ce Allah na sama da su ne Ismaila Halifa ne da su wane ne da aka tafi sarkin Kano bai zauna da mu ba sai sa wan ban Kano mai girma wan ban Kano tunda shine senior kansila. a majalisar sarki cewa shi zai zauna da ku ga malam isa waziri ga limamin waje ga wane ne ga wane ne sun ba wanda na je da shi malam abdulhab kawai raka da muka tafiya kuma ni kadai ne magana malam abdulhab ko magana biyu ban tuno cewa malam abdulhab ya magana to kafi Allah na sabu na ce ni ne ma na faɗa ni ni ne na faɗa a magana ce mai soki ni ne ma na faɗa na kawo ayoyi da suka magana Allah na sama na kawo waɗansu daga cikin hadisai a lokacin littafi ɗaya kawai na saboda shi tafsirin kurtubi. daidai surutun da nisa'i na bude na ce abin da za a dauko kurtubi da ɗan malikiya ne dukkan ku nan kun yi darasi na bude na karanta aya na karanta abin da ya faɗa yace farkon wanda ya fara cewa Allah na ko ina ne jahamiya in bid'a ne yace amma ka'idar musulunci shine Allah na sama na karanta musu nace kuma in ƙarya nake ko larabcin da ban yi dare ba gashi a lokacin ɗan gidan talabijin na CTV yana ɗauka wakilin rediyo Kano yana ɗauka to na gama magana jira nake in magana ta ilimi sai wani daga cikinsu ya tashi yana ta faɗa mu yanzu ai ba a ce mana wannan abin za a yi ba yanzu ma ai an yi kai a fada an je an faɗa musu sun shirya mu kuma ba mu shirya ba manzo an kawo mutumin da ya shekara ashirin yana cin albarkacin makaranta wai bai san inda Allah yake ba shekara ashirin ya karɓi zakka ya karɓi sadaka ya karɓi haramun ya karɓi halal duk ya ci ya karɓi kujerar maka da ta umara duk da sunan malanta amma bai san ina Allah yake ba aka yi wannan rububin hayaya hayaya a ce kaza wani ce an yadda gaskiya kake faɗa amma ba shi aka saba ji baka daina faɗa hakan ne shiga wani dariya sai malam Umar Kabo Allah ji kansa Allah ya ji kansa ba dan ya mutu ba shine shugaban majalisar malamai kansu Allah na jihar Kano ya tashi ce wannan fa magana ba sabuwa bace ba an taba yin ta a gaban sa Abubakar na uku an je an rasa malam Abubakar kuma an ce ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza yace kuma wannan magana dai haka ne waɗansu su na sama wasu suna ce ko na ce duk inda ka kalli nasi dai yi inda nasi ka bi to za ka samu an ce la Allah na sama in kuma ka bi abin wani ba nasi ba to kuma ka ji an ce yana ko shi da gidan tijin sai ya magana ta haka in ce in dai nasi ka bi na Qur'ani ka ji an ce Allah na sama ko Qur'ani ko hadisi amma in ka bi wani abin da ba nasi ba kuma ka ji an ce yana ko ina ya gama da su <laughs> to da aka yi wannan wallahi sai suka tashi suka hana dan CTV dauka suka hana dan gidan rediyo dauka aka nemi kasa din aka rasa saboda sun san za a fito da shi a waje ni kuma na fito waje na faɗa na tara jama'a na faɗa na ce in ƙarya nake duk suna nan dare na ambaci sunayen su su ta ne sai su ba a Kano suke ciki ba sun ce masu yan gari ne mu baki ne sai an zama mu baki ne mun zo mun yi kakar gida sai yaya ba shi kenan ba kuma in ƙarya suke su ta ne in ƙarya nake wallahi suka hana a yaɗa kasa ɗin gaba ɗaya bai fi sati biyu ba wadda shekarar je in fallasa su sake bin sau da ke anan ina jin ba dan Kano duk anan kuke bai kusa TV ba wannan jarida yake cewa wallahi ya samu kasa din zai kawo a koyi a koyi kala in na samu kuma ba samu amma Abdul Jabbar wai Abdul Jabbar mun yi magana tun babansa na da rai babansa yayi karere ya ce ya ce Shehu Tijjani ya ce da ruwa tsaya ya tsaya ya ce da waye tsaya ya tsaya ya ce gurgu tsaya ya tsaya ya tashi gaban shi yayi tafiya su ko ina da ina kaɗai yake shehu ko a ina wali yake bai kamata su ba kashin kaza da an ka dafe ya tara kashin ta dan sarafi ta tashi saboda shi ta dafe gare su madan farar masa wadannan waƙoƙin duk muna da su a rubuce na karanta su ce in kuma ya ce ƙarya muke masa ga rediyo Kano nan ga BBC ga rediyo Najeriya Kaduna kuma in suka yadda suka ce wannan abin ƙarya ne ni kuma zan dauki nauyi in buga shi tunda da Hausa suka yi waƙar dan mu ya dawa duniya suka yi shiru ba wanda ya ce mun komai har yau akan wannan yau shekara goma waɗannan makaranta suna zance ba ko su waye ni ba na fito da irin waɗannan ba don makareta ne baban ya bata musu lokaci su kuma suna bata mutane lokaci ba su yi karatu ba sun tashi cikin gida ta baban ya tashi ya bar su sun kasa tsare gida saboda sai da ilimi yake tsare gida hmm. su ko ba su yi ba Allah gane da mu kun sa da shiga cikin wani abin da bayan mun yi karatu mu lami lafiya duk da jawo wannan wassalamu alaikum wa